karlo ni sadidan sayidina uchavala ni sahana kada a buɗa na waigo Maryam mutari na zo gai da gogo Nasibi asna nufin abin da Ni ce mai rashin Ni Adam Hassan Araba Amadu aikin da za ki yanzu ba ke bari in zo ni in same ki na nake kiran ka kana jina ba za ka zo ba eh karashin karatu nake son karasa abubuwa ne na nan haka haka ka da karatu ba ni ni ni mu fi ka girma ba ka san ka girma ba hmm? ka zama kina zama wuri sai wanda sai ki ta jawa mutane su gaya wani magana amma kika irin wannan tafiye tafiye da ke ta so ke don nan ke zo nan ke zo ki ta da ciwon ke ya tashi kuma an ka gani gaskiya gaskiyar magana gaskiyar magana ki dinga neman wuri ɗaya ki zauna dinga zirga-zirgar nan ba kyau ba na so kalla kalla mahaifiyar ka ce ne ba to aike na uku ka zo ka ka zo sai na yi na zo wurin da kake Allah kake yayi duniya ka kiyaye duniya to me kuma ka yi kin gani baba a kawo kutu kalla zan sake faɗa maka abin da dama can tun kana ƙarami nake gaya maka to me amfani shi kalla ba ka daraja 'ya'ya mata oh. kalla duniyan nan fa na wata kalla mace uwa ce a duniya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya oh. faɗa ya ce oh, oh, mm. abu uwa sau uku sannan aka ce abu kaga mace tana da daraja amma kai kalla ba ka daraja mata a rayuwarka gaba daya ba ka mutunta ni kalla ba ka darajanta ni kana so ka gama da duniya lafiya kalla to wai su wai da kike faɗi mata da ne ba kuma kin danganta su da ki irin wannan magana kuna kuna kina ko kwaba magana su iyaye na ne ni irin wannan maganganun gaskiya in haka ne kin san ra'ayi ki rinka bari inda shigo ɗaki ki kawai ki amma ba haka kawai kuma ki zo ki samu to za ka rama ne ko kuwa ina magana kana magana ba za ka saurari magana ta ba ko wani da wasu ni ba ni san irin wannan za ki fa za ki kuma dinka shiga ko kuma wani hurin abin da fa ba naki ba ni ne naki ki iko da ni amma abin da yake ni wa kuma ba za ki iko da shi ba kullum ina ga maki wannan magana ni fa irin wannan ne ni ni a shi yasa dama can ai shi yasa ai dama na jiki ana jiki wallahi na ji ina jiki kina kira yi. amma gaskiya ni haba hatsari na wari ana ana ana ana mai ana ni ba ke na ce na kadawa ba kaji kalla to to kai mi ko kawa o oh, o oh, o oh, kin ga kin ga fake bari fa haka haka kika min shekaran jiya kika kai rubuta riga da dinda ja riga ki ashe kin rike tunan kika fadi a kika ce wai ni na kada ke ni na kada ki kin ga gashi yanzu kin zo kira ta tarona abu irin wannan ba na fa ni ba na fasan irin wannan fa to kamare ni ki ba zan mare ki ba amma wani magana batun wani shekaru kullum kina wani da kwarkwasha kina wani shekara kaza kaza ni ba ni fa a kasa a faifai kowa fa ya dauki nasa fa kashi kashi fa in gani fa kowa ya dauki nasa eh kunni ya girbi kaka shekarar ki shekarar ki goma sha daya aka ki gidan miji baba na aure ki da shekara sha daya fa kika haife ni girma shekara sha daya to shikenan ka ce ma Hassan da Usain da kuke da kai mana ni ban ce ba ban ce ba ban ka alaka mun a ce na ci ban ce ba amma irin wannan eh, eh, eh. to to to za ki fara a so kuma ce wani abu ne miki <laughs> kin ga tako kin ga tako kin ga ta fara ko to shi kenan kin magana mahaifiya ta ce ba dai mahaifiya ki yawa ba ko ba ko da ce mahaifiya ta ce ko da Allah ne ba ka shi ne wannan wani wani ne ne ne ne ne shine daman na gaya maki kin gani baba na riga yanzu ni abin da yake damuna ke yanzu Allah ya sa in ya dawo ya mun alƙawarin cewa da zarar ya dawo za a turo maganar nan ya kuri wa nan ma da ke gaya mun cewa suna jiran Allah Allah ku magana kan a sun da kin ga mun riga mun amma kuma abin da ke so Madina. Yamma kina nan ina ciki ina ta neman ki. Wallahi ina nan muna ɗan hira. Ya. To shi shikenan ni zan shiga makaranta ne. Hmm? Amma na bar ɗakin fa a abu. Sai na dawo ko? Ah, amma ba za ku gaisa da saurayi na buga shi mu zuwa. Sannu ko? Yawwa sannu. Ba gajiya. Yawwa. Hatta ki tafi a wannan ranar. gaskiya ni gaskiya a dajabar da kake gaskiya ba kake tsawa babu adalci ga dukkan abubuwan da kake yi a gaskiya ya'ya ɗaiɗai sha bakwai duk da dai ba ta karni na haife su ba uku daga cikin nawa ne amma wallahi tallahi gaskiya ba yi abin da kake gaskiya bai dace ba gaskiya baka da gaskiya ba adalci ga duk abubuwan da kake yi wallahi duk ka rarraba kan yaya wannan ya gaba wannan ya yamma wannan ya kudu wannan ya arewa eh duk kuma kai ta ja haba haba shi kuma duk abin da Allah ubangiji ya sako wa bawan sana arziki ya sauko maka kana da shi saboda Allah da annabi haka ya daidai kana gashi baka san cin su ba baka san shan su ba kudin makaranta ma ba ba ma zancen zancen kudin makaranta yo mutumin da baka ba eh, ciki ya dauka ba tana zancen karantar da shi zai taso ne haba alhaji ina san karatu ne ma akwai lokacin da ake cewa an sauka in Allah ya hore maka sai ka nuna hmm? amma ki kike da Allah na ba kike ta su mutu kuma wuri ɗaya kike tafi daga magana ya sha bakwai kaza kaza sha sai me rashin sai me uku da yake kika kafin su wata tsiya kike tsina rawa uku kawai kin kasa musu wani abu me ke musu kaki ki ga mun wani magana da kin samu ke an baki ke kin ke rike su duka ba daya to ai da mun na sani wannan da mun na sani wannan karatun da mun na sani na sani akan layi nake wallahi ta layi akan layi nake kayana a haɗe sai kullum yanda na san cewa kana yawan aure aure yau ka aura ka saki gobe ka dauko ruguwa jibi ka dauko siririya za ka ka dauko kutube eh, haka dai haka za ka yi ki da alaji irin wannan na bani tsoro ni mace a guri yadda kika san hula wannan hula in cire hula haka yayi wuya da da da biyan aure nawa na aura kowace na gada ma zan aura yau da saba daura aure da dare ta kama hanya ta tafi gidansu wanda duk ta yi arziki da an aure ke kin fadade fa a barin ga mace wani magana kin fadade kuma ma kake dauki wani magana barin ga miki don kar a zo a gaya miki sirri na daga baya ki zo kina wani magana kina cewa ga ga zace ka duk ƴaƴan da kike gani ban samu ko ɗaya ba sai da na aure ɗaya ɗaya ɗaya goma sha takwas ta kurmi saboda haka nan ni abin da nake zan ki gane ki gane na yi irin wa'incan sun tafi iri iri na aji in ajiye a gidan haya ban biya kuɗin hayan ba idan na ga za abin nan tsallake in tafiya ta daga baya ko na ga matafiya a can kun gidan mai unguwa wanda ga takarda ku bata masu gidan da suka kore ta ta ta ba su bi dan barki ma na aka baka da da kota ciwon kayan tana kana wannan aure eh daya aka ba da jake ke kina zaune ai ni na san da kai insha Allah insha Allah to me kika ce Sallama, zo na tafi. bismillah. na tura zuwa. abin da ya sa na ce ki zo kai ne kai tura a kira ni ne na tura yaro na ce a kira ki To, ina ganin jiya ne ko shekarun jiya na ga kin saukake shi kenan shi yasa sun nuna kamar ninki da sauransu na ce a je a miki magana eh don na ganki da ke mai wayan kai cike ba na son wani amma dai lafiya dai a lafiya kalau abin da sa ni ce ki zo ah, don na ke kina da wayan kai ba wadda za a tsaya ana ta wani hayaniya bane hakan nan kin gani mm. da zai ina ganin kin cancanci ki zama mata a gare ni a gidana mata ka tukun ne ko ka min tsufa ah. na zan kai ka wallahi ka min tsufa <laughs> ah, ah, baka gani na ni yarinya ce dan ya sha haka <laughs> um, yaro yaro ne <laughs> to haka din ne da ke faɗa amma ni na ganin cewa duk wani addini da kika sani da musulunci da shawar bai hana aure tsakanin da yake dama shi da ake gudu ko hmm. ah, kina wani magana wani tsufa ko wani abu na ganin <laughs> kin ga wannan baiwa ce kawai da ubangiji Allah saukar mana kuma muna godiya a gare ta irin dan abubuwan da ya kamata a yi akwai daman a yi ki ko da ke tun da ban ya zama haka ah, da Allah yi wa babanki magana ina son ganin shi iyayena suna kaduna ne ka sani ba yan garin nan ne karatu ne ya kawo ni garin nan oh. nan gidan ba da kake gani haya ne ke a cikin shi ah! ina abu oh. ah yanzu gaba ɗaya wuri ɗaya aka tara ku eh. ah, <laughs> ban da abinki tunda a cushe kuke a wuri guda kuna dafa shinkafa gwangwani biyu gwangwani ɗaya na aina ganin in ɗauke ki mana kai ki can in baki gidanki ke kaɗai ki zaman ki sai wadda ta ga dama ta shigo miki haba gida na wani kadai to shike na ai babu damuwa wallahi babu damuwa shike na sai mu ci gaba da soyayya ba komai wallahi to masha Allah to yanzu kamar zuwa yaushe zan tare a gida Ko lokaci ke so ai da'i kai kina da gidaje kamar guda bakwai na je a yanzu guda bakwai ne guda bakwai ka iya zaɓen wanda ya miki ko to shikenan babban abin nan shine Ah, ko zuwa da yamma da sai yanzu amma ki tabi ba na sa in rinka zuwa ina ta da yara haka gani eh yara aka gansa wasu masu kasan ba da shauran suna ta mm, kin gane ko saboda haka ki tabbatar ni ne zan zo kada in same su a nan ba ganin ya dace a ce abba gidan nan maimakon a ce mu goma sha bakwai duk yawan mu muna zauna a cikin daki baya daya a cikin gidan nan kamata ya koda ɗaya daga cikin gidajen ka ne abba ka samu ka ware mana sai mu je mu koma can mu ringa zama ko abba abba ina magana hmm, hmm. kace ya ce abba kamata ya ce yawan mu muna zauna a daki ɗaya kamata ya ce ko ɗaya daga cikin gidajen ka ba mu je mu zauna a ciki abba ko ba komai ko don gudun maganar mutanen gari ma a ce duka mu mun tara a cikin ɗaki ɗaya ba tsaya duba al'amuran ba ah, babu shakka na san baka san tarihi na ba kawai ka fito daga jiki na kawai shikenan ka ganna haka to bari ta fita maka da wata magana kaga wannan gidan ba gada ne ba ni gurin ubana ni ne nayi abuna saboda kada duk cikin kowa na da zuciya shi ma yi nasa kuma ma don kun samu ɗaki ɗaya na haɗa ku wai ku goma sha bakwai kaza kaza ku goma sha bakwai ne chip kuma na san da ku kuna nan a rubuce a littafi na kaka duk wani da na san shi a littafi ina ganin rubutu ina ganin sunan shi saboda haka nan bani da lokaci da zan iya baruwa amma abu guda ɗaya ka kyauta da haka tana da gidaje na da suke waje na haya amma sai ka ce na haya to na haya ne abin da zan iya muku cikin kutun da akwai mai iya kamawa sai ku je zan tura ku wurin kiyateka sai ya ji in eh, akwai dan abin da za a iya sai a dan rage muku kudin sama sai ka kama Allah ya fushi zuciyarka me ne fushi abinci da ki Allah ya fushi zuciyarka ruwa ne ni ai shi na zo a tan gobe a kawai salama a a hawa na na na kike kika zama haka lalle dole ki ce mun zo an ga gida Zauna mana zauna. A dole ki ce mun zo ga gida. Wannan irin dukiya haka? Dan Allah dan annabi ki gaya min sarri. Menene haka ga duk kyau ga gida na mai bala'in kyau. <laughs> Ya kika gani? Gaba ɗaya kin canza gaban baki ba. Allah ko? <laughs> Wallahi wani ɗan tsoho kawai na samu yake ta saka min dala dubu ɗaya. Kin ga ya siya min gida. Dala kullum safe ranar dare. Kullum shi ba. Yasa daga gaba ɗaya kamar baki ba. kaɗan ma kika gani mm, lalle kam to wannan irin dukiya gaskiya amma kin hau kansa da yawa <laughs> sani ba yanzu ma zancen yana nan a kan hanya aure sosai ma kuwa kai wallahi ni kin bata wayan ki kuma sai na jama gaba ɗaya ma ni duk abu ma baya ma ya burge ni ya za a kin fara haɗuwa kin fara zama big girls ki tsaya ki tsaya ki wani aure wa ga muke ana yin aure ai da ban san abin da na taka ba da ba zan ci miki zan to me baki me ma kike da shi dan gida daya ai kanta a ce yanzu kina da gida goma hajiya a ce kina da mota kina kekke ta hazo amma ina kika je ba fa inda kika je kuma ki duba ki ga ba da Allah ni wallahi tallahi kuma sai ma kika bata wayan ki ma ni yanzu sai kuma murna ma sai ta koma ciki wallahi kike aure saboda kike aure shi zai na shi wani ko kuwa shi ne mana ba kwa muka yi wallahi ƙawata ce su zo tabo san da zuwa kina lafiya ikon Allah <laughs> kin zo kin samu amarya me kika bata kaci ba wani abin sha ne to ai ni ba ba uwa ba sai ne kawai ba dai ba mu taba haduwa bane sai yasa ai ba ya sunata ne na na na baka gane shi ba wacce nake baka labarin ta to to to to a na san sunan a kin manta ki ta wani labarin ta baka labarin ta eh, ki ka ki shaga mun madalla kina lafiya ko ya garin to madalla ikon Allah na ga na to ai da akwai wata magana nake so zan yi eh, na na ko a dan daga mana ne abu ai ba sai ta tashi ba aminiya ta ce ba. ba kullum ka faɗi a gaban ta aminiya abin da ya sa sun ga dai magana mutum auren na sun farfaɗo wasu abubuwa da wani da Allah taimake ni na aiwatar da shi kuma ya yi daidai yanzu saboda haka ni yanzu so nake yi mu sa ranar da ya kasance kurkusa don a yi hankali ya kwanta maƙiya su je su ta ƙi wanda ran su ke baki su zero ran su ta baki <laughs> zai ta kumburin waya ko ba haka wani nana nana eh ya ta kumburin waya a banza a wuri ina so ka dan ni lokaci dalilan ne ko abubuwa ne ko amma kakka ji komi ka damu ka sanar da na aika musu kuma su su riga sun san komi ni kuma wanda za a yi wanda har yanzu ba a yi shi ba za a ci amma da wani lokaci kai dai ka bani lokaci ka nemi kin biya kin biya kin fara rikicewa na aiki kuma kika rikice tsara da ana ki mata fada ka san kuma yana buƙatar shawara ya kamata duk abin da mutum zai yi a ce ya yi shawara ko haka ne haka ne gaskiya ne a'a to eh. haka za a yi na na na da da na nan da zo zai ku gaisa bai samu fitowa ba kuma wani lokacin Allah sarki na na na na na to kuma mota waye karbo abin ai bai kamata ta haka ba eh to shikenan eh. <laughs> na na na na na kwana shi irin wannan gara da kika samu ya miki rawar jiki me kamata kama wuya shi gidan ne duk kika ce yanzu miki amma kina shiga gidan wallahi kin zama kwandel ni ba ma ganna gidan ni na gidan matan aure na ce miki san abin da na kunsa da ba san abin da zan kunsa ni da sai an jima na na na na na na na na na na na ku ba mana gidana ba na ku bane gidana ne ko kan ƙara gani ɗaya daga cikinku ko shiga mu cikin gida haba haba abba idan mun tafi ina zamu je kai ne fa baban mu kuma karatun da muke ba kan kan mu kadai muke ba da kai da wa kuɗi da kai da wa baba idan ƙarfin ka ya kare fa mu ba masu taimaka maka ne shi da magana dan Allah dan annabi duk cikin ku idan karfin nan bai kare duk cikin ku wanda yace zai taimaka mu da wani abu Allah isa ban ya taimaka ba ku tafi da to ai ba ma ba mu karatu haƙin ka ne ko haƙi na ne to haƙin ku ne ne gida kai za ka tafi ko ba za ka tafi ba gida fita fita mudassir yakubu ya ai ko addu'a kai diga da addu'a ba magana addu'a ko mutu ko wani addu'a nan ah to mu daga ni addu'a Allah ya gaggauta raba mu da abin da kake ah, a mutu kawai tunda ba muke ba kwarai da gaske Mm. ya ubangiji ya Allah Allah ka gaggauta kashe mahaifinmu fatiha ubangiji Allah ya ansa amma duk ka zauna duk ka zauna abin da abin da kuke magana Allah ya gaggauta kashe bari a canza addu'a bari na so kar wanda ya fara kuma dalilin ku shaidai ka fasa lalatattu mutanen banza yan banza aikin banza da shekartaka ba kawai kawai na gani na kuma fahimci ku yau tsakanin na dalilin ku ta na gane abin da kuke yi ni ne kuke neman raina ni in mutu ko kashe ni da wani da muku magana duk ku bude kun kuci ni ba zan kore ku ku zauna da ɗan lokaci kankani amma duk wani abin da ke zai biyo ta hannunku ya zo bakina bai zan karɓe shi ba domin mai kuma kiyana ne dukkan kuma kiyani a gare ni rera banza kuma wannan gatima mata kuka liƙewa babu tabu ku ku ci da ita ku nemo duk abin da za ku bata kuma kuɗin abin da nake ba kuɗin abinci daga yau na daina ba wanda da ba ko sai su kawo na ni ma ni da mutu zan ba ku kuɗi na banza kuɗin bi ya aka aka yi ku mutane banza mutanen wofi to to ba kai ma ai wani abu da kuke magana shirme kuke yi kun manta kan na mutu duk abin da nake da shi ranyu ba zan bari ba karfan bana ba zan bari ba duk zan cinye kayana ta tas sannan in mutu inna na dama dole mara fa in ka gaya min maganar banza zan bata maka yanzu nan in ga mace yanzu da kudi na naji wannan wani irin rayuwa ce haka ka ajiye ni for the past 30 minutes kenan ina tsaye a cikin ranar ina jiran ka hatta friend ina da muke tare ta tafi ta banna a gurin nan na maka maganar motar nan ka ce min waye waye kana min wasa da hankali wannan wani irin relationship ne na gaji ba zan iya ga wannan ga kanan aikin kenan ga kanan ga kanan minti talatin kenan ina tsaye a wurin nan mala ya haƙuri ma ai an shayi maka nan ana bulle ta can kwarai kuwa kwarai kuwa bulle ake kofa bice da gidan malam ana bulle ta kwarai kuwa kuɗi na zaka wani ni zaka ce wani wani duka ni kai ka zama kuwa no no no za ka bani ko mu gani za mu na ba zan shiga ciki din ba a babur ya dauko dama tun hawan shi na gane take taken bashi da ku wannan banda kaji ribar wannan kyamacin da lakin da ba wace na baka mamaki ba baka da zaki da Allah wai me ya faru ne malam zaki ne faru da Allah ne faru ne eh? na mar kawai daga ba dina ya hawo ya shine da ba dina ya bashi da sisi wallahi sai ya bayar kashi kashi ai kuda taba ka wuce sai ka bashi kashi kai wannan babur din naka ma ka fi zuru ma sai ka zo ka cuce mu adda wallahi ya rabai an je ba kudin ka ko Allah ka sake lalle shi abokina mun sarke ka ma wanda warin ba abin da eh an je ka je ka dama ba sa bayin haka eh, je ka da Allah eh, Allah ya kiyaye ya je ba ka kudin ka ya da bai biya ai da duka wannan babur wannan babur ma kawo da shi ne da riga wannan wallahi ce a na abin da baki san kawai boye muke yi ban wato kawai da radda ne ana kawai saboda ke nasa saboda wato tun daga can da na hayo kwana in kika da tun kula ma za ki ga da miki azumi kawai sai na ga wani walwal wani wani haske haka kawai su shine na tuhu to ina zuwa gaban ki sai na ce a saboda in fact ni kada na san bani da wani abu amma at least just to create that atmosphere na kawai sai na ganki mm. eh wannan shine dai amma kuma ne ta kana ce ma dan a taɓa nan ne gidan ku eh kawai na faɗa ne saboda dai ni dai da shauƙi na ana kuma me zai fare fare ko sai kuma daga baki kai sai sai kin sai abin ya so gaskiya wato irin an hada karfi ne da karfi sannan kuma it's like kawai dai kika kan kin sai tana da na sai na ba nan nake ba Alright, thanks. Na mm, To to kenan. Ka ga dai ni student a garin nan ba kuwa ce, amma duk da haka kuma ba cikin school nake zama ba, off campus nake. Okay. So zan baka ka sani. Yawwa, a to um, ka san riba ɗin road? Eh, na eh. left hand side za ka ga mhm. wani gida. mai black gate okay. yana da flowers okay. to dan ba wayarki na ki bani Alright. yi hada alright to ka wayar ka sai saka maka waya a ni ban da waya kawai just ba na Alright. za ta shiga kai hada alright to shikenan 00 yadda wannan mm-hmm. 33 70 70 19 19 77 33 70 19 77 33

ina zan kai haulan ne ta gaida gogo ta gaida gogo eh wani irin ta gaida gogo me za ta mata kawai dai me ya same ta ba komai za korin nan gidan watan ya zama gidan ana tara mata ita ita ce wace ce wannan ita fa take taimaka min a makaranta da abinci da komai da ke za ki gadi gidanku daga nan mm. za ki gani eh. to sai a tashi